'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gwamna yana da ikon ya gina kasuwa a jiharsa doka ta ba dama sai kuma aka yaudare mu aka ce wani dan majalisa ya kai ƙara wannan ma ba a lokal government din yake ba muka rungumi kaddara a wannan abu. Yanzu nan da a ce an gina kasuwar nan gaskiya ba masala don kasuwar nan ba a gina ba banda za mu shiga kasuwar nan. Yau shirin na jihar Filato ne a tsakiyar Najeriya kan walagigin da 'yan kasuwar Jos Men Market suka ce gwamnatin jihar na yi musu tun bayan da aka kona kasuwar fiye da shekaru ashirin da suka gabata. A dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina. Madalla. Masaure a watan da ya gabata ne gwamnatin jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya ta siyo wasu sabbin motocin safa-safa domin sauƙaƙa zirga-zirga ga mazauna birnin Jos da kewaye. Sai dai a cewar gwamnatin gabanin waɗannan motoci su fara aiki ga dangadan sai ta ɗauki wasu matakai na kawar da masu hada-hada a kan titina ko gefensu musamman 'yan kasuwa da ke tallata hajojinsu a gefen manyan titunan birnin na Jos. 'yan kasuwar da ke gudanar da harkokinsu a bakin kasuwar Jos men Market wadda wasu bata gari suka kona ta Urmus a shekara ta 2001 yau shekaru ashirin da uku kenan da suka shuɗe na cikin rukunin 'yan kasuwar ko waɗanda gwamnatin ke cewa su kauce domin baiwa waɗannan motoci gurin zirga-zirga. To amma 'yan kasuwar sun koka suna masu cewa duk da cewa ba sa kyamar tashi daga bakin titi amma fa akwai abin da suke so gwamnati ta yi la'akari da abin da ya faru a kansu a baya. Sunana Nasir Yahaya, ina wakiltar ƙananan 'yan kasuwa musamman masu takalma gwamnati ta shigar da mu cikin kasuwan nan shekara goma sha biyar ashirin ni na daga cikin wanda muka jagoranci mutane akan ba za a tashe mu ba sai an nuna mana inda za mu shiga kuma gwamnatin nan ta shigar da mu da izininta da niyyar cewar duk sanda za a gina za mu fito aka zo muka jagoranci fitowar nan ba tare da an zagi ko da mutum ɗaya ba a matsayin gwamnati za ta gina to kuma gwamnati da ta zo ta huce ta ce ba za ta iya ginawa ba har ma aka yi wani yaudare mu aka ce an kai kotu wanda yake idan gwamna yana da ikon ya gina kasuwa a jiharsa ko da ba ma kasuwa ba ce wani wuri ike so ya kirkiro daban na ai kasuwa doka ta ba shi dama sai kuma aka yaudare mu aka ce wani dan majalisa ya kai kara wanda ma ba a local government din yake ba muka rungumi kaddara a wannan abun da muka fito yanzu kuma wannan gwamnatin da muke mata kyakkyawan zato mun zo mun yi kamfet an zauna da mu cewar ba za a tashe mu ba a gefe-gefe ake bukata kuma muka zo da sakataren gwamnati muka nuna masa gefe-gefe nan da yake bukata yanzu kuma daga baya sai muke ji a rediyo wai za mu kuma koma cikin kasuwa amma ku kun gamsu da zaman da kuke a nan kan titi ne bayan da zamu mu ce mun gamsu domin duk wanda yake rayuwa a nan gurin dole ce abin da yasa kuma ya zama dole gwamnatin bata bada wani tallafi na mu shiga cikin kasuwar mu gyara ba bata gyara ba to dole zai zama mana dole mu zauna din ai amma idan da wani waje da ta tattara zama mana musamman wannan wurin da yake katafaren wuri da za a sami rabano wadda zai iya biyan lokal government din nan ma inda gwamnati ta gyara me zai sa ni so ki ma magana da ni anan a waje ai sai dai in ce da ke ina ciki ne ai kamar irin ginin nan ta mana na kasuwa Abuja market ko irin kasuwa da ta a gada biyu kananan shaguna dama mu masu karamin karfi ne idan aka yi mana wannan ginin ai ba za ma gwamnati sa wani jami'in tsaro ta ce a shiga ciki ba mu ne za mu shiga ciki mu nema wa mutanen mu ma to idan aka ce an ta gayyara mutanen nan wani fa zuciya dama tana nan shi kawai yana zama a kasuwar dole ne to saboda haka ku ne masu gaya wa gwamnati gaskiya amma kuma gwamnati na batun cewa za ta tsabtace wannan gari ne kaga nan shine idon eh, plateau ko kuma jihar plateau ma gaba ɗaya nan ita tsabta tsabta tsabta ce amma wannan ana kina ji ana cewa tsabtar biri idan babu dan kasuwa karami kuma gwamnati bata gyara kasuwa ba wacce tsabta take nema kanta ai idan aka tsabtace kasuwa musamman jihohi ai sun yi gobara amma an tsabtace su yanzu waɗanda muke waya da su abokanan kananan yan kasuwa sun riga sun zama diloli a wurin su ma wani lokacin muke zuwa mana yin sari amma mu nan shekara da shekaru sai mun farfado sai a kuma durƙusar da mu wannan shiga cikin Allah ya san mutanen da su ta gayyara da yake wannan kasuwa ta kunshi rukunin maza da mata ne 'yan kasuwa su ma matan sun bayyana halin da suke ciki da kuma abin da suke bukata daga wurin gwamnati. Suna na Talatu Pius, ina sai da plantain. Muna ji dan ana ce duka gaba ɗaya za a tashe mu. To sai mun ce kamar irin mu kananan kasuwanci nan ba mu da karfin da za mu iya kama shaguna. shi lokacin da wurin nan duka shara ne muka zo mun yi wahalan wurin nan mun ce to bari mun gyara wurin nan mun yi ta kashe kuɗi mun gyara wurin nan shi mun fara zauna har mutane sun zo sun cika ina kuke so ita gwamnati ta kai ku to shi sai duba wurin da zai bamu wanda za mu zauna ba mu da karfi mu ce mishi a'a ko kuma eh yanzu nan da ce an gina kasuwar nan gaskiya ba masala don kasuwar nan ba gina ba wanda za mu shiga kasuwar nan yanzu an gyara kasuwar nan ya zama dole za mu shiga cikin kasuwa amma bai gyara kasuwar nan ba gaskiya akwai matsala. nan gaba kaɗan za mu ji abin da gwamnatin Fulatan ke faɗi game da wannan al'amari. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wa wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashi. Masare Mr. Bencin Gentle da ke zaman sakataren kamfanin zirga-zirgar ababen hawa na jihar Filato ya yi tsokaci dangane da wannan mataki na gwamnatin ta Filato da kuma matakan da suke ɗauka domin kare maradin 'yan kasuwar ta Jos Men Market. terminus market kuma that is the major part wanda bosses nan za su zo sai su drop mutane su ɗibe mutane su je all these uh, major places shi acting general manager ya riga ya gaya ma na men market authority ya riga ya ba mu report ma a rubuce cewa ya yi mitin da su kuma sun yarda eh, su traders nan duka za su bar wurin so yanzu eh, muna jira kwamiti din ta zauna so da a ba ma plateau road maintenance agency zarafi su je su share wurin gwamnati nan ba su karya wancan gwamnati haka mu ma muka ji sun ce har ma rushe an fara cicire su zin su me amma ba san me ya faru a wurin ba ma wannan in kin je wurin za ki gani an riga everything is on ground so ba za mu rude su ba su ba mu zarafi za su gan abin da za mu yi masu To Allah ya kyauta, masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka